Assalamu alaikum jama'a masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mota ta Alfa Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari Aula tare da ni Zahra Aminu Fayye. ranar talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi fasaha siyasa da shugabanci na gari inda a yau 17 ga watan Mayu na shekarar 2022 za mu ci gaba da magana ne akan matsalar shaye-shaye a Kamaru. yake amina masu sauraron mu muna tafa da karin bayani. A cikin shirin namu na yau wakilin sashen Hausa ya jiyo mana daga masu ruwa da tsaki akan wannan batu sannan za mu ziyarci filinmu na kwalama. sai ku kasance tare da mu domin jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. jama'a masu saurare ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya kasar Kamaru a zauren tattaunawar mu. Inda wakilin sashen Hausa Muhammad Rabi'u zai ci gaba da tattaunawa tare da Alhaji Ahmadu da dan jarida Muhammadu Kabiru da malamin makaranta Usaini Kabiru tare da matashi Abdul inda za su ci gaba da tattaunawa akan wannan batu na matsalar shaye-shaye. To Malam Muhammad Kabiru na ce wani hanzari ba gudu ba duban yanda wato kayan shaye-shayen ya yalwata a kan kasuwanni kuma ya sawaka a gun waɗannan eh, matasan gwajin eh, mallakan waɗannan eh, kayan mayan kayan a shin ah, naka duban wace hanya za a yi don a ga an dakile shigowan waɗannan kayayyakin kan kasuwanninmu to muhammadu rabiu wannan magana ne wanda ka faɗa mini ni kuma nake so wato mu duba mu gani na farko ba a ba kayayyaki wato wadda ake samun riba kamar shi kayan maye ana samun matukar riba a kayan maye kuma yau kaga ga najeriya uwa uba wanda waɗannan kayayyakin ake shigar da su berkete domin kasuwar najeriya ba kasuwa ba ne wanda ake ake sa ido a kan kayan maye duk wanda ya tafi jeje ya sayo, abin da ya sayo duk ya kawo kaga waɗannan abubuwa in ba gwamnati ta tashi ta tsaya ba to ba za a samu eh, ba za a dakile waɗannan abubuwan din ba dole shi gwamnati ta tsaya mu kuma iyaye mu tsaya mu san ina yaran mu suke tafiya me suke yi me suke ciki domin kada ka ga yara yau sun haɗu su uku ku ce kun ba su wani goyon baya to za da akwai abin da je za su haifar bayan wannan to dole ne shi mu iyaye mu sa ido mu sa lura kuma yadda za mu ce a kowane anguwa na cikin eh, garin da muke mu samu makarantu ta islama wanda yake za a karantar da yara domin su samu Eh, tauhidi don yaro wanda ya karatun arabiya ya mallaki ya san abin da yake yi ya san wato buguwa baya da kyau a cikin addini don yau mun fi ba da karfi a karatun zamani wanda yake je ba ma yara aikin yi mun bar karatun wato addini to waɗannan abubuwa mu kiran da za mu yi ma masu hannu da shuni da kuma gwamnati don Allah su zo su gina mana makarantu kamar Najeriya ita kuma ta kawo mana agajin malamai wadda za su karantar mana da yaran mu addini don waɗannan abubuwa in ba an yi tsayuwan daka ba don ko mutuwan aure da ake samu da waɗansu miyagun abubuwa don duk rashin fahimta addini ne in yara su aka fahimci addini ba za a samu wannan ba ko mutuwan aure yau yarinya ta ce ma ka sau ina da masoya na ɗauka na kai kaza kaza ka ga duk daga cikin wato rashin biyayya rashin sanin addini shi ya kawo waɗannan abubuwan ne to dole shi mu dawo yadda iyayenmu suke shi sun karantar da mu za mu tafi ko makarantun eh, boko domin da dade a yadda yake dole shi kaga an karantar da yaro ya sauke ya san menene farbo ainihin shi sannan farillan ainihin shi sannan ya fara tafiya kuma ya shiga aji ya soma karatun boko to dole ne e, muna roƙon iyaye da shigar da yara makarantu kuma a bawa malaman din wato a karantar karantarwan zamani ba karantarwan eh, wato allo irin na da ba na kushe ma makarantun allo ba ne to shi a sauya abin in zamani ya kawo karatu to dole ne shi mu sauya mu kuma mu san yadda za mu yi to a gurguje alhaji amadu mai kai isa ka gaya mana wato ko wace hanya za a bi domin magance wannan matsala. Eh, magance matsalan eh, tsayawa ne kawai da kafa duk wani uba da duk wani wanda haƙƙi ke kansa ya dage ya bi diddigin yayansa suke rayuwa eh, ina suka tafi ya suka yi ne ya suka eh, dawo ya kuma za su kwana da wa yake da wa suke mu'amala eh, a cikin makarantu a anguwa da sauransu to insha Allah zai kawo sauƙin abin da kuma gwamnati ta shiga cikin al'amarin kamar da na faɗa baya to malam Hussein Kabir na ce da can akwai darsuka masu tarbiyar da yara a cikin makarantu kusan yanzu babu su shin dawo da irin wannan magdu'in za a yi domin ganin cewa an tarbiyartar da yaran domin su zama yara na gari wato ji kawo agaji da kyau wato a duba tarbiyan yara amma di ni na ga a cikin makarantu har abin da ya je sosai gwamnati ta shigo ciki ta shigo ciki ta wani fanni wato a duk makarantu mun san akwai wato kunce asibiti inda dai akwai ko likita dai da yake lura da yara sun samu duk yaro da zai shiga makaranta guma a yi masa guji a auna hankalin shi a duba ya yake sabila da wannan abu idan an ni duk za a samu a yi rikodin in shi idan an ni rikodin deja an san wato cutan da yake damun yaro idan dai da haɗin kan iyaye da malamai da wannan shi yaro za a dinga wato dubawa ana tafiyartar da shi wato ana faɗakar da shi akan abin da yake haka ba kyau amma haka ba kyau amma yaro yanzu shi ya ɗauko yaro da baka san daga ina yake ba a kawo shi kawai makaranta a zo a rubuta shi kai a gida ka ba wa ɗanka tarbiyya ka kawo shi cikin aji an ɗauko wani yaro da ba sun shi ba ba sun ya yake ba an haɗa su to ban ce dai akwai wani abin da zai faru ba dole wannan yaro ma zai lalace malam abdulwahabu so da yawa za ka ga an ɗebo yara an haɗa su cikin aji su ɓata gari da kuma masu kyawun tarbiyya na ka gani al'amari wato a raba zare da abawa kuma samu yaran gaba su ya zamanta sun kasance nagari. wato wannan dai yadda za a tantance wannan abu ba wani abu ba ne wato abu kadan kawai za a yi domin kuna haɗe da wanda suke aikata miyagun kwayoyi she in dai ka shige su domin za ka iya zama da su ba tare da ka ɗauki halayen su ba to haka ne domin yawan mu'amala da su bai sa ka ba she dai kuna zaune tsakanin ku kana yawan ba su shawarwari abubuwa kan nan ba shi da kyau gara haka domin a cikin ɗaya za a biyu domin su in ba su ja ka ka shiga aikin da suke yi ba haka zalika kai kuma za ka jawo su da inda suke abin da suke aikata su dawo ta bangaren ka domin wannan dai ni da gani na zama da ake da su ba shine je kawo abin nan ba ya dangana da hankalin ka kai ma shin kana so ka shiga wani abubuwan koko dai ka so. a sha kwaya kwaya ko ba ta da kyau jama'a ku saurara to a sha kwaya. Kwaya ko ba ta da kyau dubban mutanen gida daji suna zance kwaya ko ba ta da kyau dokar a sha kwaya dokar a sha kwaya ba baya sha babanka baya sha bai kai kashan kwaya kar ku sha kwaya kwaya ko ba shi da kyau matar ba baya sha matarka ba ta sha yayanka ba ya sha me yasa ka sha kwaya to kar ku To madalla masu saurare har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Ga wakilinmu Muhammad Rabi'u ya sake dawowa da ci gaban tattaunawar. To jama'a kada da ku sha'afa shirin yau da gobe kuke saurara yanzu kuma bayan mun ji wato wannan fafatawa da muka yi za mu sake komowa kan wato Profesa Ubabdu Bagi domin ya kama na sharha a kan waɗannan duk abin da kuka je. na ji daɗin hiran nan da yawa me yasa domin kun ga maganan shaye-shayen nan yau a ƙasashenmu matsala ne babban matsala me yasa babban matsala domin abu ne da yake taba matasa kuma matasan nan su ne ƙarfi ƙarfin ƙasa to yau abin da ya taba su ya taba kasa wannan reality namu ne a kamaru wannan reality na nigeria ne na chadi ne to abin da nake so in ce abin din ya fi a gani na duk yadda muke tuna me yasa domin kun ga abin da na shaye-shaye na yau a wajenmu <laughs> babban sana'a ne abin da ake kira da ingilishi criminal economy to wannan criminal economy tana da karfi diwa diwa wato ba wanda yake sha kawai za a gani ba wa'anda suke wannan sana'a su ne manya-manyan preoccupation to a hiran da kuka yi yanzu na ji abubuwa uku a ɗaya da na ji kowa ya faɗi menene ya sa yara matasa suke wannan shaye-shaye abu biyu da na ji kun faɗi batun menene implication wato wani lahani wannan abu yake ma community yake da shi akan ƙasa abu na uku kowa ya guda ba da solution ya zai har wannan ciwo mu samu mu gurgashi akan main causes abin da yake sa yara suke wannan aiki naji education gaskiya ne tarbiyya na nan a ganina lamba ɗaya min da yake sa yara su shiga su dauki wannan hanya tarbiya nan kuma level biyu ne first level a gida tarbiyya na yau daban ne da tarbiyya na jiya yau din nan iyaye a cikin gida su ne suka kwace tarbiyan da ake da dan nan community ne mai tarbiya wato da. da ba dan uban shi da uban shi ne kawai ba a dan community to she zamana yau kaga yaro dan kanin ka ne ko dan wanka ne yana abubuwa kana jin tsoro kai masa magana domin iyayen shi ba za su barka ba kana tsoro kai masa holo domin iyayensa ba za su barka ba to kun ga wannan abu yana da matsala da yawa iyayen mu na dan nan dako dako nawa ne ne mu lokacin da muke tashi shi ai ma bulala a waje kana tsoro ka je gida ka ce an yi ma bulala domin garawa za a yi amma yaran yanzu nan ba yi ma bulalan din da kyau ma sai ka koma gida kana kuka to sai baban ka fita ya zo yana tambayan wannan wanda ya ma bulala haye gyara ne fa ya ma bulala ko kuma ya ma holo haye gyara ne sai baban ka ya zo ya ce masa mai ruwan shi mai ruwan ka da dan shi to kun ga wannan tarbiya na first level kenan tarbiya na biyu wanda yara suke dauka a makaranta wato gaskiya akan gaskiya muna da serious problem akan indiscipline a wajenmu kowa kome baci uh, eh, to a yau yaro je makaranta je baci a makaranta yau a kama yaro a ji yaro feshi domin haye masa hankali ne to ashe an aike shi ne ya haɗu da wayansu wayanda za su koya masa wani babban sana'a na insecurity to wannan problem na gwamnati ne a level biyu locally da nationally duk babu su to abu na biyu wayanda kuka faɗa na abin da yake kawo wannan matsala rashin aiki gaskiya ne rashin aiki kam gaskiya ne wato kuma rashin aikin nan mm, yau aiki na sana'a ko na aiki na gwamnati ne babu su ne to zaman yara hakan nan ki ke jawo wayannan shaye-shaye eh, shi ma wannan babban matsala ne abu na uku wannan kuma na so kusan da wannan yaran mu nan a wannan rashin education rashin tarbiyya su shaye-shayen nan suna gani kamar sun waye ne su a ganin su wayayyu ne kuma eh, ana ɗaukan abin ne akwai influence buku dewa akan abin da ake ganin abubuwan da suke wucewa ko a kasan waje yanzu kaman abin da ke sha abin na nargile nan a telebijin suke gani yanzu kaman shaye-shaye a dutsuna menene menene su kokain su heroin nan a telebijin suke gani to su a ganin su duk wanda yake wannan wato ya waye ne duk wanda bai wannan bai waye ba to globally dai ga abin da na ji gaskiyan ku ku kuna da gaskiya matsalolin nan muna da shi su ne yake kawo mana wayannan ciwe-ciwe kun yi hira kan to menene implication to a can problem yake kun san <laughs> wannan abu shi yasa ƙasa ta tsaya implication na akwai shi akan wanda yake sha akwai shi akan familinsa akwai shi akan communitinsa akwai shi akan ƙasa eh, alil misali yadda ɗauki muku example abin nan ɗaya akan community da akan ah, national level and security duk kwace-kwace da ake jin nan bugabu ne ku ce a ce muku a anguwan nan ko wannan hanyar nan karfe bakwai bayan isha wane mutum ya bi ana kwace-kwace ana kama mutane menene mai su ne yaran din ne to kun ga wannan dan fada-fada da ake yanzu <clears throat> boko haram nan yara da yawa da matasa da yawa da aka kama suna fada suna cikin boko haram nan sai sun bugu suke zuwa wannan fada haka wayan yaran da suke fada ta ta kudun kamaru ta baminda da boya da suwa. inda eh, area da ake kira nozo bugaggu ne to she in sun sha su kwayan in suke samun karfi zuwa suna wannan fada kunga cewa kenan akwai matsala dewa akan wannan shaye-shaye matsalan ne kuma akan insecurity ne babu security a ƙasa mai zai to eh, rashin security nan yana taba development ƙasa to abu na uku hiran da kuka yi kun kowa ya faɗi to me za yi har eh, a tsayar da wannan matsala e gaskiya ɗaya daga abin da za yi shine tarbiya kunda mu sanja mu gyara tarbiyyar mu nan kunda a iyayen nan kowa ya san menene rol na. kowa ya ɗauki aikin shi abu na biyu gwamnati kunga gwamnati fa a wannan abu ana ma kuka da ita domin ba, ba so ake kawai ta gyara ba ana gani ma kamar gwamnati ne ta bata abin mesa. ya kayan ne suke yi su shiga kasa ai akwai custom a boda da shi su kuma yin kaya ne suka shiga kamar a wannan garin gaunere ko a wani gari ma a area northern part of cameroon even ta southern part of cameroon an san inda ake sayar da maganganu ne ba a boye ba suna nan yanzu sun akwai ma wani dan fasali a sojojin na in sun zo akwai dan abin da za a miƙa musu su rufe ido su wuce to wannan ma yana cikin matsalan da yake kawo wannan abu shi sa gwamnati har ta tsayar da wannan abu shi ta yi fada da kanta tukunna wayanda suke bata aikin nan da su za a soma tarbiyyar nan da su za a soma a bodan nan in maganganun sun zo nan a kama in an kama bai shiga ba to an yi in yi shiga polis da suke zagaye zagaye nan su kuma su kama su ma su hana abin nan dina wayan nan da suke sayarwa su sayar yanzu ba a ganin evolution wannan abu amma yana da serious impact akan rayuwarmu akwai wani abin da ya sha da ya fita yanzu a yaunde dutse ana kiran shi dutse abin nan ya yi kamar shekara 20 a duwala kuma a ina abin nan yake fitowa anguwan hausawa anguwan musulmai ya fita a duwala suka yi ta yi suka yi ta yi suka eh, yanzu ya zo ya wunde to kowane mace yanzu ba maza ne ma kawai mai sha ba mata ne mai wannan wannan wannan abinan kasuwa business suke kiran abin nan kuma an san su to dole gwamnati ta tsaya ta yi aiki yadda ya cancanta a yi in dai ba tsaya ba to a ganina abin na da wuya da yawa globally ga abin da na isance to jama'a eh, duka-duka da nan za mu taka firki da fatan kun ji daɗin wannan shirin kuma da fatan kuma za mu sake haɗuwa da ku cikin wani shirin dauke da batutuwa kuma ga wakiliyar mu a Nijar Tamar Abare da bako da ta gayyato mana a filin kwalamar mu. Assalamu alaikum murya Amurka. Sunana Salamatu. Amma an sanni da suna salin sunan daga rasuran sunan yau za mu gabatar muku da 'yan girke-girke kamar tuwon cartu za mu muku yau in za ka yi tuwon cartu dai za ka samu tukunyar ka ka wanke tas ka ɗora ka samu hatsin ka tiya guda ka surho shi a baka ce a wanke a satin nan ka bada a niƙa ma in an niƙa shi aka yi kamar niƙan gumba za ka zo ka tankaɗe ga tukunyar ka ka za ka ɗora ruwan zahi daidai wanda za ka tuƙa hatsi tiya guda sai ka sa ruwa in ya taho so ka jiƙa kanwa kaɗan ka sa cikin ruwan ya so tare in na so ka yi talgi talgi a bar shi ya dahu ya dahu ya dahu ya dahu da kyau in na so a tuka ban gintsi fashin ki ma hajiya sala kin ce za a sa kanwa kamar kanwar bakar kanwa ko ku kanwa kin san akwai kanwa irin ta agadas eh yau wato da bakar kanwa ake yi hmm. bakar kanwa ta ita ce muke amfani da ita sai a jika ta a tarare ta in an tarare ta sai a zuba ta cikin ruwa ta so. da ruwa tare da ruwan da kan su ta waso mm. sai yi talgi in ka yi talgi amma za ka bar shi ya dahu ya dahu ya dahu sai ya kai ga yana yabkin wannan sai ka tuka sai kuma mu zo wajen miya in ka zo miya kubewa ake mishi kuma kana iya yin shi ma da kowace miya amma dai ka yi shi da miya kubewa za ka samu kasusuwan ka tantakwashi ka siyo ka samu albasarka tumatin ɗanye attaruhu hannuwa ka jajjaga kayan yaji da ɗan maginka da daudawa yanzu kamar na tiya guda za ka samu kamar daudawa guda biyar kasa don saboda miya ta yi daɗi ta yi kai eh, kamshi kuma za ka sa ya tahwasa ya tahwasa wannan kashin di abin bargon kashin ya tahwashe a cikin ruwan miya illa so za ka daka kudewarka da mai da mai a miya ba mai a sa mai da mai in na so sai an da dahu ya dahu ya dahu ya dahu sai ka zo ka ka kada ka daka daka kubewa ka kada ta in na so na shi tuwon cartin kuma zan dawo ga kan tuwon kan nan can ka tuka shi ya dahu za ka rika sa dan mai kaɗan a koshiya kana sawa kana kwalhe shi kaɗan kana zube shi a tururuwa haka kame kashi kashi don ya samu ya sha iska kai ya damki mm. to kun ji nan mun yi tuwon iya mulmula shi yadda ake mulmula ah, kafa an kana so kana mulmula shi ka kulla shi a leda amma mu muna huda shi da mara mara irin na da eh, tunda an ce cartu ai an komo galgajiya mm, a eh, mara ake sa mai sai a huda shi mara mara a ajiye shi ya sha iska mm. to tuwon cartun mu kenan sai to kamar eh, miya kuɓe wai shi wannan kamiya an soya wannan naman da mai da albasa da kamiya an yi so sai a tsaye da ruwan miya ko ya ne eh to sai an soya mana kuma tun da miyar kashi ce za ka wanke kashinka ka zuba ka yanka tumatin ka albasarka tunda dai an ce cartu an komo a galgajiya ake komin ka ka yanka shi gaba ɗaya ka yi rugub sai ka zuba a tukunya a hada gaba ɗaya ka tarwaɗan man ka kawai sai ka zuba a tukunya ka bar shi ya dahu ya tafasa ya tafasa ya tafasa ya tafasa in na so ka daka daudau ka sa Dan ya yi kamshi daudawa a sa biyar ake sa don saboda tuwon ya yi kamshi daudawa a taruhu da attaruhu da attaruhu da ake dake ta a sa shi ma kashin he an a attaruhu da a da kayan kanshi don miya kar yi karni mm. kenan sai a samu a dafar shi ya dahu ya kwaikwayo ya kwaikwaye wannan kashin kuma ka daka kubewarka sai ka kama shi dai kashi baka san ba ba da ruwa ke ba tafshi ke kenan ya kwaikwayo ya fara kamshi kamshi sai ka kada miya kubewarka to kun ji tuwon cartin mu kawai sai ci a zuba ba a sa man shanu a to inda man shanu sai a sa tunda yanzu abin duniya komi ya kaura shanu ma ya kaura nonon wannan mi ake ce mishi man shanu ya kaura daga riga kenan yanda ta samu dai a ba a rasa man shanu a riga hajiya salamai mu a riga mu akwai man shanu insha Allah yanzu kuma mun yi da tuwon cartumu za mu dawo kuma wajen kayan dan kwalam da makulashe na motsa baki kuma mai gida in ya ci galgajiya hallo a komo wurin cin za mu yi biskit da farko ka samu fulawar ka kilo daya ka samu kankonka guda biyar ka samu madara kar kwata kenan eh kwata mm. na madara sai ka samu sukari shi ma kwata don kai yayi zaki duniya ba lahiya ba ke da kwai sai ka sami binkin foda baking powder eh hmm. wannan akwai na sashe da ake saida yan leda hmm. kenan guda biyu zaka sa a kilo sai ka samu sukari mai kamshin wannan sikir ba ne shi sai ka sa duka leda guda tun da kwara goma ne a ciki hmm. sai ka samu mai cikin liddi sai ka sa wani a cikin damin za a sa to za mu komo kan damu kenan in ka wasa kwai sai ka zo ka dama madarai ka daidaita ɗan ruwan kaɗan a cikin damun madarai sai ka zuba cikin kwan sai ka ka siga ka zuba sai ka kawo binkin foda ka ka kasa ka ka sikirba ne ka sa saboda karnin kwan ya huta daga cikin wannan kyan kaye a rika shan abin kwan mm. sai ka kawo mai cikin liddai sai ka zuba a cikin ruwan ruwan kwan da madarai sai ka sa fulawa fulawa ka a tankaɗe dama ka dame ta kana yi kana dame damun ba mai ruwa ba ake in kana so in ka mulmula sai ka rika eh, laulaya shi akan hwaihwai ya yi zanen hwaihwai in kana so kuma sai ka mulmula shi ka ɗora shi ka rinka yanka shi har lokaci mai yanka yanka duk wanda ranka yake so yayi naka yankan da kake so shi za ka yi mm. sai soyawa mm. in an zo soyawa kuma mai kamar litir ɗaya ma ya isa sai ka soya kuma wai ba a sa wuta diya kamar mai in yi zahi za a jaye icce kenan zai yi zai suya mai kyau bai a kone ba kuma cikin bai dahu ba zai yi suya mai kyau in kuma akan gazi ne ma za ka yi hallo sai ka rage wutai sai ka yi suya mai kyau to a ci a ci wannan lahiya jama'a to kamar shi wannan tintin ina ki wannan biskit din shine gama kin za a ci in aka zubo a cikin dan plate sai a dan kada el madara haka a riga ci da madara ko da juice yawwa yawwa sai a ci da madara ko da juice ko yara ma in za su makaranta sai ka dan kulla musu ni dan saboda kullun yaro na in za a yi makaranta shi nike kulla mishi ba siga kuma gashi bai sha ba mai hmm. mai gida ma za a bashi insha Allah to yau madalla masu sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kwa musamman ma abokiyar aikina da ta na gabatarwa Amina Bahara Auna da wanda ya daidaita mana sauti wato Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. that's so many